ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير duk wanda ya juya musu baya yana mai gudu ba da niyyar ya juyo zuwa ga yakin su ba ta yadda zai yi gudun ne don yi musu makirci yana da niyyar ya dawo kansu ko kuma ya gudu ne ba don ya koma zuwa ga jama'ar musulmi ba waɗanda suke nan don neman taimakonsu to in dai ba haka yayi ba to ya dawo da fushin Allah kuma ya cancanta Allah ya fushi da shi wurin zamansa a lahira shine jahannama. tir da wannan makomar tashi, tir da inda yake juyawa a ciki.